واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين mun yi wa mahaifiyar annabi Musa ilhamar cewa ki shayar da shi har idan kin ji tsoron fir'auna da mutanensa za su kashe shi to ki saka shi a akwati ki jefa shi a tekun Nilu kada ki ji masa tsoron nutsewa ko haɗuwa da fir'auna kuma kar karki bakin cikin rabuwa da shi tabbas za mu dawo miki da shi da ransa kuma za mu saka shi cikin manzannin da muke aiko su zuwa ga mutane